Assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan tasha mu ta BK Dude. Kamar yadda kuka sani dai kamar yadda labarai ya zagaye duniya inda Ladi Chima ta bayyana wani tonon selele a kungiyar Kanewood inda take cewa tunda take fita aikin fim bata taba samun sama da naira dubu biyar ba, sai dai naira dubu biyu, naira dubu uku, naira hudu. To a wata majiya tamu kuma ta bayyana mana cewa shahararren mawaƙin siyasar nan na baba buhari wanda kuka fi sani da wato dauda kahutu rararara ko kuma in ce muku jami'a gonar waka ya gwangwaje ta da wata mota kirar honda ta kasar america wanda a yanzu haka ba kowane mai kuɗi ne zai iya siyanta ba haka zalika sannan kuma alinuhu da kuma falale ɗorayi daraktan nan na gidan badamasi suka gwangwaje ta da kuɗi kimanin naira dubu ɗari biyu to jama'a ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu ta bkro tv domin jin yadda za ta kasance mun gode mun gode